Bismillahi Rahmanir Rahim. Wa zai furta kashi na tara. Wajen sha biyu ya tura mata text, thanks for the cake, sai da Safi ta gani. Bata samu halin reply ba, yana zaune ta shiga class ɗin ko da suka haɗa ido, ta murmushi shi kuma ya ɗaure fuska ya kawar da kai. Gabanta ya faɗi idan ta ya fara ɓaci. Menene abin jan haushi daga ta ce ba za ta yi hoto da shi ba? Ya taɓa ganin ta yi hoto da wani ko wata? Ta ajiye books ɗinta ta isa wurinsa ina kwana. Ya ɗauko kai tare da cire earpiece ya kalle ta yaya. fuska sa baya ba fallasa. Za mu yi macro after this lecture, please if you are free. It is all right, ya faɗa a takaice. Ta yaran ta ba daɗi. ‘Yan aji sai zolayo suke Jiya ya ji tsoro, bai zo kilas ba, kada a mishi wanka yana ta dadiya. Da ya zo za su haɗa ido sai ya kawar da kai, duk ta ji babu daɗi. Ana gama lecture wasu suka shigo alamar benu ɗinsu ne. Fitowa suka yi, ajin da ke haɗe da shi ba mutane sosai. Yana tsaye bakin taga ta ce, war mu je. nan na gaba kuwa a wani let's na please helin ta karaso tare da dafa kafadarsa wani daɗi ya ziyarce shi ya ce an zo wurin ya kalli bilkisu oke jira ni ina zuwa kawai suka fara hotuna kamar tara ake yi sai kowace ta taso wasu ma wuciya za su ga anwar da farin jini nan da nan hankalin bilkisu ya tashi ta kasa dauriya ganin yadda suke faman rike shi suna suna makwanciya kafaɗarsa ta shiga ajin ida ta idanunta duk sun yi ja ya fi mintuna talatin tana zaune ta ma kasa tashi duk tana hangen su ta taga sadiq ya karaso so mai gadon ya naga kin yi zaune babu fara'a i eh, hotuna yake ya bar nan kamar sakarai ta faɗa a wahale kamar za ta kurma ihu malami ya shigo ya ce ku fita za mu yi darasi haka suka fito tare da jingina jikin ice ita da sadiq har lokacin hotuna suke ko kallon inda take bai yi ba sadiq ko za mu je ka nuna mun dan allah ta faɗa rai ɓace a'a ki jira ya gama kin san halin mutumin wallahi yau kam bana so ko da kuwa ya zo to Sadiq ya ce, kafin ya ƙara magana sai ga Anwar ɗan. Bilkisu maje, ta kalle shi kallon da ya gwammace bugu da shi, sannan ta ce ba na so ka je kawai. Duk aka yi masa ta yi da ido. Nan da na yan hasala dan ya san arina iyakar rainon wayo yarinya na ta ɗauke shi sakarai. Saboda mai baki so ya buƙata a hasali Ina ce hoto ne a gaban ka ko? Ina jiran ka mintuna kusan talatin kai ma abokina me haka? Zan ci ubanka Sadiq ya daka mishi tsawa kada Allah ya sa ta so wa rasa. dan kin ga ina lallaba ki na je na yi hoton me yana kike zo ayi da ke ko zaki hana ni ne Sadiq zai kara magana ya nuna shi da yatsa a hostel za mu haɗu zan ga uban da ya tsaya maka kai ma duk suka zaro ido lalle fa da gaske yake sannan ya kale kada Allah ya sa ki so ki kika rasa ya wuce fu ya fada wani class ya zauna rai bace kamar zai yi hauka idanunsa sun yi jawur Bilkis ta rasa inda za ta sanya kanta kuka za ta yi ihu za ta yi ita ma nata idanun suka yi ja tare da kawo ruwa kamar za ta yi kuka abin ya zo kenan Hakan take ta nanatawa cikin zuciya. Sadiq ya kalle ta hankali tashi. Wallahi faɗa za mu yi da shi tunda kika ji yaran rantse. Ta zaro ido faɗa. Hmm. Biki san halin Anwar ba. Sai sai akwai ta sai akwai ta bar shi nan ta wuce kilas ɗin da ta ga ya shiga. Yana zaune ya haɗe kai da tebur. Ta zauna kujerar gaban sa ta kira sunansa. Anwar Ya dago da sauri sai da gabanta ya faɗi ganin yanayin sa Ta daure ta ƙura mashi ido zuciyarta kamar za ta fito, amma ta daure kada ta yi sanadin raba abokai. Ta fara magana a hankalin, ba ruwansa da cikin magana na. Kada laifi na ya shafe shi, duk abin da za ka yi mishi ka yi min, amma kada ka sanya shi ciki ka yi haƙuri ka kyale shi. Ba zan yi haƙurin ba, ya faɗa kamar zai mare ta. Duk ajin aka yi shiru ana kallon su. Ya ɗaga murya. Ke har zaki na ɓata min lokaci, ba ki so na koya miki? Ni idan na je wurin malamai su koya min ta suke yi, wani lokacin sai na kwashe fiye da awa ɗaya, sannan su ce in tafi in ba su wuri. Ba na zuciya, gobe sai na koma, sai ke daga 'yan mintoci za ki nemi ki yi min wulakanci cikin jama'a. Na ji ka yi haƙuri. Ba zan yi ba, na ce ki tashi ki bani wuri. ta ya faɗi. Ta daure ta haɗiye ƙwallon da ke son taruwa a idanta, ta ce Sadiq nake nufi ka yi. Ba zan yi haƙurin ba, ya miƙe. Idan ke ba za ki tashi ba, ni na tafi, kawai ya bar ta wurin. Na shiga uku Bilkisu ta faɗa. Tashi ce ta bar kilas ɗin don kwallo sun kasa tsaiduwa. Ni Anwar zai mawulaƙanci? Ni Anwar zai disga? Ni Anwar zai magorin karatu? Me yasa tun farko na bashi fuska? Idan sai Anwar ya koya min karatu zan ci jarabawa. Billahi azim na hakura da digiri har abada. Biji-biji take ganin hanya. Ba abin da kan take yi sai sarawa. Kai cona ni Bilkisu. Na kyale Anwar har abada wallahi tallahi ko kallonsa ba zan kara yi ba. Da bude baki ta faɗa bisa ta faɗa bisa katifa sai kuka. hankalinsa ya fi nata tashi kamar mahaukaci ya isa ɗakin anas ne kwance ya faɗa masa katifa anas na shiga uku na yi wa bilkisu wulaƙanci ya zaro ido me ya faru yarinyar nan ƙure ne ta yau na rasa ta inda zan bullo mata na ji me ya faru ya miƙe kamar mahaukaci laifinta ne na san gobe za ta ƙara bani haƙuri za mu shirya ya fice a ɗakin Duk duniya yanzu babu wanda take jin tsanarsa ranta irin Anwar, ko sunansa ba ta so a faɗa, ta fita batunsa, amma kullum cikin kuka take. Kwananta biyu ɗaki kwance ta kasa zuwa lecture saboda ba ta ƙaunar ƙara ganinsa. Shi kuma jira kawai yake yi ta zo ta ƙara bashi shi haƙuri su daidaita. Gashi yana ganin ya zubda ma kanshi kanshi kilas matuƙar ya kira ta a waya. Abin dai abin da bai sani ba har ta goge sa cikin wayarta. amma kamar wasa kusan sati bata zo school ba sai dai kullum ta bi ɗakuna ta karɓi note ta yi. Ranar Laraba ta kama kwananta tara a rabanta da school. Shi ma ta zo ne dole saboda za a yi CA kuma kwas ɗin da ta fi tsoro. Daɗi ya kama shi ya san dole yau ta neme shi. Yana zaune yana koya masu Helen ta shigo gaban sa ya faɗi. Ganin irin ramar da ta yi, shi ma ya ɗan faɗa. Layin da yake ba ta kalla ba ta isa can baya. Damian Fleece yar mihiye ta faɗa a hankali. Ashe bai iya bai iya uwar komai ba nan da na hankalin Anwar ya tashi. Ganin ana koya mata rank. Helen ta zungune shi ga public su. Ina ganta tana fushi da ni ne kin ga ta je damiyan na koya mata hauka <sniffs> ya buga tsoki ya kasa ci gaba da koya ma helen din Damiyan na gamawa ta bar class din sai lokacin test ta dawo tana shigowa ta hango sadiq ta isa wurin shi alhamdulillah dama ina ta da kada a riga ne. ya yi murmushi kawai tare suka zauna ya bata ta kwashe hankalin anwar na kansu kamar zai haukace tana gamawa ta je ta yi submission ta yi tafiyar ta ɗaki ko da anwar din ya fito bai ganta ba ya kara hasala Sadiq na fitowa ya fara surma mashi zagi har yana yunkurin dukansa wai ya zauna tare da Bilkis Tess. Hmm. Kaduna da gasa. Tun daga bakin gada yake jiyo kamshi mamaki ya cika shi shin ko ya yi batan lissafi ne gidan Amira yake ba na ummi ba tana tsaye cikin riga da skirt na leshi ta sha ado ya shigo da gudu ta rungume shi ya ji wani tsam anya ummi ce nana ta fara sabon salo shi kuwa yayi kawai Shigowa kawai ya ya ajiye jaka ya wuce wurin Amira sannan ya dawo amma ina tuna hankalin ya karkata. Bayan ya yi wanka ta zauna tana bashi abinci kamar yaron goyi tun a ɗaki ya motsa sai ta bashi sai haƙuri. Yanzu ma tana bashi abincin tana ƙara lallashi duk ya kurkurce ya rikice ya kalle ta wallahi ummi ina son ki kawai ki ne suka sanya min ku kwanto a zuciya shi ta rufe mai baki da cokali ta ɗebo pepsop sorry my love zaka ga canji i promise Ai na ga canji wallahi, please keep it up. Amira bata sanya shi ido ba sai bayan Isha'i, ta gama kullewa ta kai ƙarshe. Federal University dus amma kowa ya san Sadiq bai da fitina, murmushi kawai ya bar shi a wurin yana babatu, sai kawai ya fara fashi da shi. Cikin ɓatar rai Sadiq ya samu Anas yana faɗa mishi abin da Anwar ɗin ya yi mishi, kashi na biyu akan Bilkisu. Ya ja tsaki, ka yi hakuri Sadiq, wallahi so, ke wahalar da su duka, for now, ka bashi shi time zai neme ka. Tun daga ranar Bilkisu ta koma Sadiq ke nuna mata, sun kyale Anwar. Hankalin Anwar ya yi matukar tashi, da exam zan ƙaratowa, hanya ma idan ta hango shi canzawa ta yi. Ya rasa inda zai saka ransa, ko kallo bai ishe ta ba. Idan ta zo sukul, amma tana koma ɗaki za ta ci kukanta maishi. Yanzu fa kowa ya fahimci an ɓata Bilkisu da Anwar. Tsalle da murna mafi da ta ringa Tana zaune kilas za a yi lecture ya shigo. Yana ganin ya yi saurin shiga sit ɗin zai zauna kusa da ita. Sai da ya kara so gab daman can ƙarshe take sai kawai ta kwashi kayanta ta ɗora waya a kunne. Hello? Yes, ina jinki. Ta waje kamar mai amsa wani gaske. Tana fita ta yi jim sannan ta dawo tare da canza layi ma gaba ɗaya. Ransa ya ɓaci, hankalinsa ya kara tashi. Kowa ya fahimci abin da ta yi. Sam ta rage fara'a In kaga tana dariya to tare take da Suleiman. Ana gama lecture ya tsaya bakin kofa ya sa hannu duk wanda zai fita sai ya amshi sai ya mishi magana. Tana ganin haka ta yi zamanta shi ma ya ayyana a ransa wallahi yau kam sai dai su kwana haka. Masu shigowa da masu fita kowa sai ya mishi magana sannan ta dawo gaban sit suna magana da cinyere. Ta yi sa'a ya juya suna magana da wani dan aji daya da alama bayani yake mishi har ya manta ya saki hannu yana magana cikin nuni da hannu. ta yi wuf ta wuce ko alama bai lura ba sai da ta yi nisa ya waiga kilas ɗin da sauri ya tabbatar lalle ita ce wani mugun tsoke ja tare da dunkule hannu ya daki bango har yaron ya tsorata cikin tsawa ya ce yaron ya ɓace mishi da gani ɗaki ya tarar da Sadiq na cin abinci, ya sa cokali kawai shi ma, ya kalle shi, Malam zaka ka sanya min rai zaka samun rani. Dama jira yake yayi magana ko sa shirya, an je an sanya. Ya galla mishi harara kawai. Amur ɗin ya rike kunnuwa biyu, I'm sorry my friend, please sorry. Murmushin Sadiq ɗin yayi kawai. Ya fara magiya, har Anas ya shigo ya sa baki, nan da na aka koma normal. Ya kalle su kamar zai yi kuka, dan Allah ku shirya ni da Bilkisu, yarinya na ta yi fashi da ni sosai. Wallahi na yi tunanin bayan kwana biyu za ta bani haƙuri, shikenan komai ya wuce ashe ita zafin nata ya fi nawa. Anas ya harare shi, kun fi kusa. A da idan kun yi faɗan ku waye ke shirya ku? Wallahi tsoronta nake yanzu, bana iya tunkara ta ku taimaka ku shirya mu. za mu jaraba gobe in ji Sadiq. Duk an fara kwabarin ana shirye-shiryen tafiya sallah break babbar sallah da an dawo kuma da sati za a fara exam. Tana zaune can baya Sadiq ya same ta. Bayan sun gama gaisawa ya kalle ta. Bilkisu ya kamata ku shirya ke da Anwar. Fadan ya isa ka nan dan Allah kin ga. Mikewa ta tsaye ta ce Sadiq ina ganin kimarka da mutunci wallahi duk ranar da ka ƙara tunkarar Anwar ka ƙara tunkarar ta yi tsaye ta ce Sadiq ina ganin kin ka da mutunci wallahi duk ranar da ka kara min maganar anwar kai ma zan daina magana da kai har na bar makarantar nan ta kwashi books ɗinta lecture ɗin da bata ɗauka ba kenan ranar gaba anwar sai faɗuwa yake tana fita ya koma inda ta tashi yaya Sadiq ɗin ɓata rai tare da faɗa mishi abin da ta ce, sai kawai ɗora kai bisa tebur ya yi shiru. Idan sun koyar da kai anwar idan kana son yarinyar nan, ka same ta ku daidaita. Shi ma ya firgita kaddu ya yi waje. Ya bi shi da ido ya ce ikon Allah. Anas ya taso yana dariya, Sadiq ma ya kirkice da dariya suka tafa. Ni na ƙarshen wannan girman kan nasu. Kowane ta ciki na ciki sai wahalar da juna ake? Laifin awar ne, ka san Allah Sadiq maganin Bilkisu. Ba shi da aiki sai dai ya ta ɗauko waya ya yi sunanta zuru yana kallo. Text ɗin da ta mishi na birthday ya zama tamkar paracetamol ga mai ciwon kai. Kwanta yake rubda ciki suka iso. Anas ya taɓo shi abokina, barci kake yi ne? Ya tashi firgi ya ce no, Ina jin ki kawai na kwanta ne na huta yaya. Ya mika mashi littafin exercise question din da na exercise question din nan zaka salba mana please. Wallahi tallahi ba zan kara koya ma kowa ba school din nan in ba ku shirya ni da Bilkisu ba. Hada rantsuwa Sadiq ya zaro ido. Kana wasa ko? Ya ƙara ɓata rai, try me and see, ya koma ya kife a katifa. Nana nan suka shiga damuwa, Anas ya kalli Sadiq lalle abin nan ya girmama. Sadiq ya nisa, ka gane ba? Kamata ya mu samu Suleiman da Helen mu je mu ƙara bata hakuri ka san ɗan iskan yaron nan fa zai kira mana ruwa mu shiga uku yana zaune ajiye littafi alamar ita ya ajiyewa sit sakamakon ita ce lecture ƙarshe kowa ya kwabarin shine ya yi saura suka mika mashi hannuwa ya bi su da ido yana mamaki saboda ya san kilik ɗinsu ba su ɗauke shi bakin komai ba har gara gara sadik suna gaisawa jefi jefi idan yana tare da bilkisu sulema wannan zuwan naka ne. To gani lafiya dai ko? Da sauƙi, gaskiya. Akan Anwar ne da Bilkisu. Ya ratse cewa duk semester din nan ba wanda zai ƙara da shi matukar ba a shirya su da ita ba. Kuma wallahi ni da, na mata magana cewa ta yi na ƙara nema. Ni ma za ta daina min magana. Murmushi kawai yayi. Anas yayi karaf ya ce, shi ne muka yanke shara mu same ka dan Allah ka sa baki mu je mu bata haƙuri. ya ƙara murmushi oke ba damuwa har aka tashi kilas bata zo ba kawai suka yanke shawarar zuwa gida su same ta Aisha ta fara haɗuwa da su ta fito da alama garin za ta bari take shaida masa aitin karfe bakwai Bilkisu ta tafi Kano za ta hau jirgi ta tafi Abuja. Kofin da ke hannun Anwar ya faɗi ji kake tar tsatsatsa lokacin da Anas ke masa bayani ya kalle su sanyaye kenan tunda ta tafi washe gari shi ma suka tafi. Abin da ya fi komai ɓata mashi rai ne, ba ta catan ya kira duk waɗanda suke tare ko tana da wani layin na daban amma sun ce layin ta ɗaya ne kwal Ba abin da ta ɓoye ma momi hada kukanta. ‘Yar dariya kawai ta ce za ku shirya karatu ya gaji. haka. Zumbarar baki ta kawai ta wuce ciki. Shi ma ya kasa sukuni, ya gama ayyana maransa, dole ya kira ta ranar sallah, ya mata barka da sallah tun da ranar kowa na cikin farin ciki, ya san dole ta saurare shi, kuma ta sako Hakan kuwa aka yi, misalin sha ɗaya na safe ta ci kwalliya tana tsaye kicin, tana zuba gasassar hanta a plate kiran ya shigo. Anwar, shine abin da Truecaller ta nuna mata kamar za ta ki ɗauka sai kuma ta tuna gara ta ɗauka ya gane cewar ko nan busa ba ta da shi Assalamu alaikum ta faɗa a hankali Luhu ya tafi tare da limshe ido kafin ya ce wa alaiki salam barka da sallah wake magana ta bukata a dake ya zaro ido kamar tana kallonsa biki kin goge nan bata ta yi shiru kwalla sun tare idanta kin ji na ce kin goge nan bata a wayarki kwalla suka to mata ta yi tsoki kawai ta kashewar ya ce what ya ƙara kira Tana kallo ta ki ɗauka sai da ya miss call biyar amma bata ɗauka ba. Ya danka wayar a ƙasa ta tarwatse sannan ya dafe kai saboda juya mishi da yake yi. Ita kuwa saɗaɗawa ta yi zuwa ɗakinta ta ci kuka mai isar ta tukunna sai bayan azahar ta fito shi ma Faiza ce ta kirawo ta su fito za su tafi Millennium Park duka gidan. Tambayar duniya gida, gida an yi ma'anwar cewar me ke damunsa amma ya ce ba komai fargabar jarabawa ce. Sati ɗaya koma school ita kuwa sai ana gobe jarabawa sannan. da haka ba su haɗu ba sai ɗakin jaraba ya hango ta can gaba tun kafin su shiga sadiq ya faɗa ma suleiman ya tsaida ta ko ta gama don su ganta sai ga shi ma duk sun riga ta sun fitowa har anwar ɗin ya tafi can nesa bakin bedi ya tsaya su kuma suna gaban kilas suna jiranta suleiman ma ya fara ya fara tararta sannan sauran suka matso aka mata zobe ya kalli kowa sannan ya kalle ta wannan zuwan naki ne fa dan Allah ki yi hakuri ku shirya da Anwar haka nan kin ji ya kin ji ko ya ce matuƙar ba a shirya ku ba ya gama koya mu kowa karatu and then to ma saurare a nan za mu dakata ni ba mu yi fa nake muku fatan alkhairi kamar ko da yaushe bismillah